Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkama da wani la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna na sarfi Hashim Gumel tare nake da Madina Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi, 12 ga watan Fabrairun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai. Ga kanan labaran masu aikin ceto sun ci gaba da zakulo waɗanda suka tsira da rayukansu a jiya Asabar. Kwanaki shida bayan girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ta afku a turkiyya da Siriya. a cikin makonni biyu da suka gabata mai yiwuwa ne rasha ta fuskanci asarar rayuka mafi yawa tun makon farko na mamayar ukraine kusan shekara guda da ta wuce a cewar ma'aikatar tsaron birtaniya Haka kuma za a ji cewa masu shigar da kara a kasar Belgium sun tuhumi wani dan majalisar dokokin tarayyar Turai Mark carabella da laifin cin hanci da rashawa a wata badakalar kuɗi da ta girgiza majalisar tarayyar Turai. to Allah ya kyauta kanin labaran kenan cikin shirin za a ji cewa hedikwatar rundunar tsaro ta sojojin Najeriya ta fito ta nesanta kanta ga yunkurin kitsa juyin mulki don kawo cikas ga babban zaɓe mai zuwa duk wani yunkuri da za su na su hana zaben nan ko kuma su murɗe shi zai haifar da sakamakon da ba zai wa kowa kyau ba to in mutane suka gamsu ba a yi kuɗi ba to kowa ya za a samu zaman lafiya yayin da ake dab da gudanar da babban zaben na najeriya mai alfarma sarkin musulmi ko kiraye kamar haka Allah ta yi zaɓe lafiya a gama lafiya muna Allah ba mu shugabanni na kware wanda su taimaka ma al'umma domin mu al'umma suka dame mu wannan shugabanni su ji tausayin al'umma taimaka ma al'umma a samu lafiya a samu zaman lafiya. haka kuma cikin shirin da ya zamu ji yadda ake ci gaba da 'yan takarar neman zaɓe suke ci gaba da yaɗa manufofinsu ga 'yan najeriya daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel amma fa duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum ga labaran duniyan Masu aikin ceto sun ci gaba da zakulo waɗanda suka tsira da rayukansu a ranar Asabar kwanaki shida bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin awo bakwai da ɗigo takwas da ta afko a Turkiya da Siriya. An dakatar da wasu ayyukan ceto da ake yi a ƙasar Turkiya bayan rahotannin wasu sun bige da kwasar ganima. Fiye da mutane dubu ashirin da takwas ne suka mutu a Turkiya da Siriya, kamar yadda jami'ai suka ce wasu miliyoyi kuma sun bar gidajensu. Martin Griffith, shugaban agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya ce yana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai rubanya. yankin da ke hannun 'yan tawayen siriya a arewa maso yammacin kasar shine yankin da aka fi fama da rikicin shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya bayyana a jiya asabar cewa girgizar kasar ta kasance masifar karni a turkiya an gudanar da aikin ceto a cikin tarin baraguzan gine-gine ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗi yau lahadi cewa a cikin makonni biyu da suka gabata mai yiwuwa ne rasha ta fuskanci asarar rayuka mafi yawa tun makon farko na mamayar ukraine kusan shekara guda da ta wuce binciken da ma'aikatar ta yi ya dogara ne kan bayanan ukraine da ke cewa matsakaicin adadin mutanen rasha da suka mutu a cikin kwanaki bakwai da suka gabata ya kasance 824 a kowace rana wanda ke nuni ya rubanya har sau hudu a rahoton yuni da yuli ma'aikatar ta ce ƙididdigar ta dogara ne akan watakila bayanan ukraine daidai suke tashin hankalin da aka samu a rasha in ji ma'aikatar watakila ya kasance saboda dalilai da yawa ciki har da rashin ƙwararrun ma'aikata tsari mai kyau da kuma rashin samar da kayan aiki a fagen daga sabbin bayanan leƙen sirrin birtaniya wanda aka buga a shafin twitter ya kuma ce ukraine na ci gaba da fuskantar hauhawar farashin kayayyaki Masu shigar da ƙara a ƙasar Belgium sun tuhumi wani ɗan majalisar dokokin tarayyar Turai, Mark Tarabella, da laifin cin hanci da rashawa a wata badakalar kuɗi da ta girgiza majalisar tarayyar Turai, in ji jaridar Le ta Belgium. An tsare Tarbela wani mai ra'ayin gurguzu ɗan ƙasar belgium a ranar juma'a lasuwa ta nakalto mai shigar da ƙara na gwamnatin tarayya yana faɗar haka a jiya asabar ana tuhumarsa da laifin cin hanci da rashawa da halasta kuɗaɗen haram da kuma zama mamba a wata ƙungiyar masu aikata laifuka lauyan tarabella maxima tola ya ce wanda yake karewa ya musanta aikata ba daidai ba a lokacin da hukumomin belgium suka yi masa tambayoyi wannan badakalar da ake kira qatar gate ta fara ne a watan disambar bara lokacin da hukumomi suka tuhumi wasu mutane hudu da ke da alaka da majalisar tarayyar turai da ke zaune a brussels babban birnin kasar belgium bisa zargin cewa qatar mai masaukin baki a gasar cin kofin duniya ta ba su kudade da kyaututtuka don tasiri wajen yanke shawara labaran duniyan ake sauraro daga sashen hausa na muryar amurka To nan ba da jimawa ba, Madina za ta sake dawo mana da karashin labaran duniyar. Amma kafin nan zamu leƙa Najeriya inda hedikwatar tsaron ƙasar ta fito ta kanta ga wani batu da ya bullo na cewa wai ana shirya kitsa juyin mulki don kawo tsaiko ga babban zaben mai zuwa. Hassan mai na kaina na ɗauke da ƙarin bayani. Hedikwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce bata ji daɗin yadda ake yaɗa jita-jitar cewar wasu janar-janar na sojan najeriya sun gana da wani dan takarar shugaban kasa da nufin kawo cikas ga babban zaɓe na kasa a kuma jefa kasar cikin rudani ta hanyar yin juyin mulki wata sanarwa da kakakin hedikwatar rundunar sojojin najeriya brigadier general gusau ya sanya wa hannu ta ce sojojin najeriya masu biyayya ne ga kundin tsarin mulkin najeriya a don haka baya da za a yi su yi wa tsarin demokradiyya karan tsaye hedikwatar tsaron najeriya ta ce sojoji ba 'yan siyasa ba ne don haka za su ci gaba da kasancewa 'yan ba ruwanmu masana a najeriya irin su farfesa muhammed tukur baba na ganin wannan sanarwa cikin hanzari abu ne mai kyau sanarwar da ita rundunar soja ta fitar gaskiya haka din ya kamata su yi don ya tabbatar wa jama'a cewa ba wani abu a ƙasa da ake yi don a kawo cikas ga demokradiyya soja aikin su tsaron ƙasa ne ba wai shiga siyasa ba don haka zai kwantarwa mutane hankali amma kuma jama'a kuma da ke eh, yada waɗannan maganganu maganganu su lura cewa irin wannan yana iya kawo cikas babban cikas ga ƙasa ya da wargaza mulkin demokradiyya din gaba kansa gaba dai mu koma kuma gidan jiya. Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da ke zama babban malami a sashen kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero na mai cewar bin doka da oda da kuma gudanar da zaɓe fi sabidillahi mai cike da adalci shine kaɗai zaman lafiyar ƙasar nan. Ila waɗanda suke kan gaba a takara ba su samu karbuwa a gurin waɗansu ba da yawa sannan kuma waɗanda ake so su kuma ba su hawo kan layi yadda za a iya sakin jiki a basu mulki ba don haka akwai rashin gamsuwa a junansu amma koma me zai je izo shawarar da za a ba su su bi doka su bi ka'ida kawai abin da ka'ida ta bayar ta bayu wannan shine zaman lafiyarsu amma duk wani yunkuri da za su na su hana zaben nan ko kuma su murɗe shi to zai haifar da sakamakon da ba zai wa kowa kyau ba to in mutane suka gamsu ba a yi maguɗi ba to kowa kowaye ice za a samu zaman lafiya kuma za a bi shi amma in aka sake aka nuna mutane an yi maguɗi to kuma da abin da ake gudu din ba mamaki idan ya faru. Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gai da Hassan mai na kaina. Ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma bari mika ku ga Madina Dauda domin ta kama da karshen labaran duniya. Firayim Ministan Canada Justin Trudeau ya faɗa jiya Asabar cewa bisa umarninsa wani jirgin yakin Amurka ya harbo wani abu da ba a tantance ko menene ba. wanda ke shawagi a saman yankin yukon mai tsaunuka a kanada. kwana guda bayan da amurka ta ɗauki irin wannan mataki kan alaska rundunar tsaron sararin samaniya ta arewacin amurka haɗaɗɗiyar ƙungiyar amurka da kanada da ke ba da kariya ga sararin samaniyar ƙasashen biyu ta ce ta gano wani abu da yake shawagi a ƙololuwan sararin sama a arewacin kanada ba a dai bayyana irin nisa da ya yi a sama ko kuma wani irin abu ne ba Trudeau ya ce ya kuma yi magana da shugaba Joe Biden wanda shi kansa ya ba da umarnin saukar da wani abu da ba a tantance ba a yankin Alaska mai nisa ranar Juma'a. Wani mai magana da yawon rundunar Manjo Oliver Gallant ya ce an tura dukkan jiragen saman Kanada da na Amurka da ke aiki a ƙarƙashin haɗin kan ƙasashen ta NORAD. Jiragen sun yi kace-kace da shi kuma wani jirgin Amurka ne ya harbo shi. Dubun dubatar malamai ne suka fito kan titunan birnin Lisbon a jiya Asabar a ɗaya daga cikin manyan zanga-zangar da aka yi a ƙasar Portugal a shekarun baya-bayan nan a daidai lokacin da gwamnatin gurguzu ke fuskantar matsaloli da suka shafi tsadar rayuwa haɗakar ƙungiyoyin malamai ta ce ta yi hasashen samun sama da mutane dubu ɗari a cikin tattakin babu wani kiyasi da 'yan sanda suka fitar a waɗanda suka halarci zanga-zangar wannan ne karo na uku a cikin ƙasa da wata da malamai da ma'aikatan makarantu suka gudanar da gagarumin zanga-zanga a ƙasar portugal malaman da ke kan mafi ƙarancin albashi suna karɓan kusan euro dubu ɗaya da ɗari ɗaya wato kwatankwacin dalar amurka 1,174 da santi 25 kowane wata amma ko malaman da ke kan albashi mai tsoka ba su karban abin da ya haura euro 2,000 suna kuma son gwamnati ta hanzarta inganta ayyuka ministan ilimi kawo costa ya ce ana ci gaba da tattaunawa da kungiyoyin malaman kuma suna fatan cimma matsaya nan ba da jimawa ba 'yan sandan tunisia sun kama wani hamshakin ɗan kasuwa kamel el taif wanda tsohon na hannun daman hambararren shugaban kasar zain el abidin ben ali ne da kuma wasu manyan masu fafutukar siyasa biyu in ji lauyoyi an kama el taif mai shekaru 68 ne a gidansa da ke tunis babban birnin kasar in ji lauya nizar ayad sai dai bai yi wani ƙarin bayani ba 'yan sandan sun kuma kama abdulhamid Jalasi, tsohon babban jigo a ƙungiyar enahda mai kishin islama mai adawa da shugaban Kais Sa'id da kuma ɗan gwagwarmayar siyasa Kayyam Turki. tunisia ta samu karuwar kame da gurfanar da 'yan siyasa da 'yan jarida da sauransu gaban kuliya tun bayan da sa'id ya karbe madafun iko a wani gagarumin yunkuri na adawa da majalisar dokokin kasar a watan yulin shekara 2021 tun lokacin ne kuma masu adawa da sa'id suke zargin shi da mulkin kama karya a kasar da aka fara borin kasashen larabawa a shekara ta 2011 ƙarshen labaran kenan. Madina Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka. Madalla. Yayin da ake dab da gudanar da babban zaben Najeriya a wannan wata, masu ruwa da tsaki da shugabannin al'umma na ci gaba da addu'o'i da fatan ganin dimokuraɗiyya ta yi rana wajen zaben shugabanni na gari ba tare da wani tashin hankali ba. Shi ma mai alfarma sarkin musulmi ba a bar shi a baya ba. Ga wannan ya yi wannan kira. Wakilin Mustapha Nasir Batsari na dauke da ƙarin bayani. Mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'adu Abubakar na uku ya buƙaci 'yan Najeriya da su ci gaba da gudanar da addu'o'i domin samun shugabanni nagari masu tausayin al'umma a babban zaben Najeriya da za a gudanar a cikin wannan wata. Sultan Sa'adu Abubakar wanda yake jawabi a wajen taron naɗin sarauta tare da mika sandar mulki ga sabon sarkin Sudan na Kwantagora a jihar Niger. Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu da aka gudanar a ƙarshen wannan mako da ya gabata. Sultan Sadu Abubakar ya ce suna gudanar da addu'o'i na musamman domin fatar ganin an gudanar da wannan zaɓe cikin lumana. Mu shugabanninmu na siyasa, lokacin siyasa ne muna muku addu'a Allah sa a yi zaɓe lafiya, a gama lafiya, muna Allah ba mu shugabanni na ƙwarai wanda su taimaka ma al'umma domin mu al'umma suka dame mu wannan shugaban su ji tausayin al'umma su taimaka ma al'umma a samu lafiya a samu zaman lafiya. sabon sarkin sudan na kwanta gora alhaji muhammadu barau ma'azu na biyu wanda shine na bakwai a jerin sarakunan wannan masarauta ta kwanta gora wadda ta samo asali daga daular Usman Danfodio ya ce za su yi ƙoƙarin tabbatar da adalci akan sarautar da Allah ya bashi, a saboda haka ma ya buƙaci ilahirin hakimai da dagatai har ma da masu unguwanni na masarautar da su kasance masu sanya idanu. musamman a wannan lokaci da ake fama da matsalar miyagun mutane muna umurtukan dukkan hakimai da dagatai masu unguwanni da su zama wakilanmu bisa amana su jajirce wurin tabbatar da rashin wasa a harkar ilimi addini da na zamani su ƙara sa idanu akan harkokin tsaro na kowane yanki wajen kulawa da duk wata bakuwar fuska da kai rahotanni duk wani shige da fice wanda ba su yarda da ita ba don ɗaukar matakin da ya dace. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da ya mika wannan sanda ga sabon sarkin ya buƙaci ilahirin sarakunan gargajiya na tarayyar Najeriya da su tabbatar sun bayar da gudunmuwa da za ta taimaka wajen tabbatar da an gudanar da babban zaben cikin lumana. At this juncture, I take this opportunity to restate the fact that We expect the traditional leaders in Nigeria to ensure that our people conduct themselves peacefully in the forthcoming general elections. Ya ce a daidai wannan gaba zan yi amfani da wannan dama domin mika bukatar ganin sarakunan gargajiya sun ba da gudunmuwa domin ganin an yi zaben da ke tafe cikin kwanciyar hankali. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. a gai da Mustapha Nasir Batsari. A daidai lokacin da babban zaben Najeriya ke karatowa masu neman takara daga jam'iyyu daban-daban a fadin ƙasar na ci gaba da zage dantsi don bayyana manufofinsu ga al'ummar da suke so su zaɓe su. Abokin aiki na baya ko makeri ya duba mana yadda kakar zaben bana ke tafiya. 'Yan takara goma sha takwas ne suke fafatawa a zaben shugaban ƙasa a Najeriya a ranar 25 ga watan Fabrairu. wanda guda uku a ciki suke kan gaba da suka hada da tsohon gwamnan jihar Legas Bola Ahmed Tinubu da Peter Obi da kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar. Abubakar da Obi sun gudanar da manyan tarukan gangamin neman zaɓen su a karon farko. a cikin watan mayun bara ne obi ya kunno da kai a fagen takara bayan da ya fice daga jam'iyyar pdp ya shiga jam'iyyar labour party ya zama dan takara

abin da aka samar mana shine rashin tsaro talauci da 'ya'yanmu ba su zuwa makaranta da yajin aikin ɗalibai duk abu marasa kyau su ne abin da suke samar mana muna baku ta yin samun kyakkyawar rayuwa da na dukiyoyi miyagu ba su da ƙarfi sai dai babu shugabanci za ku yi alfahari da ƙasarku domin ƙasarku za ta tashi daga ci zuwa noma yayin wani taron yakin neman zaɓe a kano a ranar alhamis dan takarar jam'iyyar pdp a tiku abubakar ya mika sako ga magoya bayansa yana mai cewa do you want the in kano now do borders open kuna son dawowar zaman lafiya a kano kuna son buɗe iyakoki gwamnatin pdp ce kadai za ta aiwatar da waɗannan manufofin ina so na yi kira gare ku da ku zaɓi pdp daga sama har ƙasa mun yi haka a baya za mu kuma sake yin haka a teku mai shekaru 76 ya sha kayi a hannun shugaba muhammadu buhari a takarar shugaban ƙasa a shekarar 2019 To a gaida baba ya koma makeri wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin Yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha takwas na safe. Ga shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, da sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannu da arziki sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalan matasa da kafofin yanar gizo sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagoriyar shirin. Bala. To idan ana biye da shirin a makon da ya gabata mun duba tasirin da kafofin sada zumunta ke da shi wajen tabarbarewar tarbiyya a yankin arewacin Najeriya musamman ganin irin damar da mata daga yankin suka samu wajen wallafa abubuwa da ka iya zubar da kima da al'adun yankin. Kuma tuni kwararre a fannin kimiyyar sadarwa ya yi ƙarin haske kan dalilan da ke sa wasu mata daga yankin arewa wallafa abubuwa da ka iya zubar da kima da al'adu da kunya ta mabambantan dandalin sada zumunta da ake da su waɗanda suka hada da neman suna samun kuɗi da mabiya to sai dai a cewar dr na'ima idris guda daga cikin matan da suka yi fice a kafofin sada zumunta kuma suke da mabiya masu ɗimbin yawa ta dandalin ta bayyana cewa ba duka aka taru aka zama ɗaya ba domin duk wani sake ko yanayin da wani ya bayyana ta kafofin na da nasaba da yadda ya taso ne bi ma'ana tarbiyyar da ya samu daga gida ba duka aka taru aka zama ɗaya ba to amma ka san yanayin da kowa ya tashi a rayuwa gaskiya daban ne ba za ka haɗa bahaushe da ta tashi a Lagos ba ka haɗa ta da wacce tashi a Kano ko kuma wacce tashi a Jos ka haɗa ta da 'yar Kano gaskiya yanayin tashiwan ba ɗaya bane foundation din ma kwata-kwata ba ɗaya bane to amma kamar yadda ni dai a tunani na akwai wanda zaki gani wasu daga gidajen su kuma abu ne da sun saba yi su dan sun fito sun eh, yi a media ba matsala bane amma kamar in ka san in kai wani abu zai fito media sannan kuma iyayenka su gani zaka ji shakkan yin hakan su duk wanda ni dai a tunani wasu zaki ga sun fito suna yin wasu abubuwan wasu kamar ba su da mafaɗi ne wasu kuma iyayen bayan da suka iya da su wasu kuma iyayen is normal su a wajen su ba matsala ba ne haka al'adan su ko ince tarbiyyar gidansa take to sai dai a ce dai to Allah bai kawo sauki gaskiya amma kina ganin kamar yadda um, uh, mutane suke amfani da waɗannan kafafai suna amfani da shi ne don samun suna ne yasa suke manta da al'adar su da kuma waɗansu abubuwa suke badala nan ba tare da sun yi la'akari da inda suka fito ba kin san yanzu social media akwai abin da rudani da ke jan mutum followers din nan kai ai kawai ko me zaka kai ya zama da followers kuma mu faɗi gaskiya duk abin da zaka so fito media kai akan abin da ya shafi rashin tarbiyya misali ke gama ci koyar rawa take wallahi za a bi ta that social media yanda take ruling ko kuma a fito daga ta ana sa tana sa irin matsatsin kaya bahaushiya kuma da ita mutane bin da za su so at the end of the day wa'anda suke abubuwan nan ana following din su is way da su samu kuɗin su haka duk da dai ba abu ne da ya kamata ba amma yadda duniya ci gaba ɗaya ta canja in ka zo kana yanzu misali wa'azi mutane da ba su saurare ka ba amma idan yanzu mace ta fito tana maybe rawayar irin tiktok ɗin da sauransu mutane thousand za su bi ta to wannan binta da ake da ga yana famfa mutane wasu ya kai har cikin kwakwalwansu ga ai sun fi karfin kowa ba wanda isa ya gaya musu su to daga karshe akwai irin hukunce-hukuncen da ake dauka musamman na kwana-kwanan nan a jihar Kano mm. inda muka ga wata wacce ta zo take amfani da waɗannan kafafe tana faɗan abubuwa da ba su da kyau da har ya kai ma aka tsare ta mm. shin kina ganin irin hukunci hukuncin nan da ake zai haifar da dame ido wajen rage yawaita irin mutanen nan da ake gani kin ga platforms din already akwai inda za ka reporting user in ka ga mutum yana abin da bai kamata ba wani sa'in ma ba sai har ta kai ga gwamnati ta kama mutum ba akwai report user yau aka reporting aka yi reporting aka reporting za su yi taking down account din mutum to amma mutanen nan ba sa reporting saboda suna son abin da suke gani to sannan kuma batun eh, gwamnati ta shiga yes ba za a ci ba wanda yake so um, al'ummar shi ta taɓarɓare da lalace gaskiya to amma na tabbata akwai step da za su yi taking haka wajen ganin wa'in abun ba su ci gaba ba da sauransu haka. To koya illolin hakan da ci gaban yankin Arewa da martaban al'adu da aka san yankin da shi Yusufuddin A Yusuf kwararre a fannin kimiyyar sadarwa ya yi karin bayani. Ai illolinsa ma ba su da iyaka. Na farko dai mutum yana limitin ɗin wato basira da hikima da Allah ya bashi. lokacin da ya kamata ka zauna ka yi tunani mai kyau wajen abu za ka kirkiro wani abu da zai inganta rayuwarka ya inganta rayuwar waɗanda suke tare da kai da 'yan uwanka da al'umma ga baki ɗaya to sai ka ɓata wannan lokacin wajen kuma yin abin da yake mara kyau har lokaci sai ya kure ma mutum sai ke gaba shi da wannan damar da Allah ya bashi mata ta kure ba zai iya yin wani abu productive ba that's number one na biyu kuma ana lalata tarbiyyar mutane da al'umma musamman al'ummar da za ta zo gaba kamar future generation domin su yara da suke tashi za su tashi ne su ga wannan abin is just like is part of culture din society ne ya to kawai kamar wani tsari ne na al'umma kawai ba wani laifi bane za su ga shigar banza da fitar da tsiraici za su ga ba ma laifi bane so da menene sun tashi sun ga ana yi kuma bai zama dole wai sai a gidansu ko da an hana su a gidansu in dai kullun za su dinga gani a bidiyo a waya a waye za ki sha mamaki yanzu yaro ne zai zo ya fi ba mahaifiyarsa ma sanin kan wayarta kuma mahaifiyar tana nan ta yi da din bidiyo din wane ne da duka yaro zai gani kuma yana observing information din yana zuka kuma wannan information din yana tasiri akan wannan yaron to nan ga gaba akwai wato barazana na lalacewa tarbiyya na gaba saboda waɗannan abubuwan da ake a social media sannan na uku shine kamar ke faɗa shine wato al'adu za su ɓace za mu ɗauko wasu al'adu da suke baki alien cultures ɗin da ba mu san su ba ba sa cikin tsarin mu za a shigo da su ba abu ma yanzu ko mu yanzu a nan cikin barazanar da hausa take fuskanta shine zai wahala wanda ya karatun boko tun daga primary school zuwa secondary school zuwa university zai miki hausa bai shigo miki da turanci ba ko ni din nan ni ma ina yi kin ga wannan barazana ne to a kwana za shi sai an yi zamanin da zai zamto Hausa wake wake ta dinga fitowa ana nan ana sai sai ga yare ya bace kawai over some years shekaru 100 200 suke ga Allah ya to haka haka to in ba a tashi tsaye an gyara ba a wani bangare wani batu da ya kara da kafofin sada zumunta a makon nan mai karewa shine labarin fitaccen jarumi a masana'antar shirya fina-finai na Kannywood a Najeriya wato Adam A Zango wanda ya fito ya bayyana wa duniya yadda zamantakewar aurensa da matarsa ke tangantakar saboda zarginta da yaɗa hotuna a kafofin sada zumunta. Akan hakan kana sai kurin na tambayar a nan ita ce wasu dalilai ke sa mata yada hotunansu ko bidiyoyinsu a kafofin sada zumunta sannan ya dace matan aure su masu bi sawu wajen yada hotunansu a kafofin abinda shirin zai duba kenan a mako na gaba yanzu a madadin ma'aikata da mahugunta sashen hausa na muryar amurka ni shamsi hamza ibrahim kuma mana fatan alheri shine yake To a gaida Shamsi Hamza Ibrahim yanzu kuma lokaci ne da zan zakulo wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu faru kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko da sallama ya fara ya ce biyo ya Hausa shugaban ƙasar najeriya da gwamnan babban bankin najeriya cbn don allah ku wadata bankuna da sabbin kuɗaɗe domin mutane suna cikin shan wahala saboda wato karancin takardun kuɗaɗen daga ƙarshe suke addu'a allah ya sanya wa shugabanni tausayinmu a cikin zukatansu allah ya kawo mana sauƙi a ƙasar mu najeriya da ƙasashen afirka baki ɗaya saƙo daga safiyanu gumel zangon daura sai kuma saƙonmu na gaba da ya fito daga isa lawan girgir magajin garin girgir jihar yoben najeriya ya ce kace na ce tsakanin wasu daga cikin gwamnonin jihohin arewa da fada shugaban kasa abin kunya ne da takaici matuka da ya karshe ya kamata talkan najeriya ya gane cewa masu son tsawaita lokacin canza kuɗin naira ba suna yi ne domin talakan najeriya ba suna yi ne domin biyan bukatun kansu. To abin da ya sawa kenan yanzu kuma sai labarai a takaice. Masu aikin ceto sun ci gaba da zakulo waɗanda suka tsira da rayukansu a ranar Asabar kwanaki shida bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin awo bakwai da ɗigo takwas da ta afko a Turkiya da Siriya. An dakatar da wasu ayyukan ceto da ake yi a ƙasar Turkiya bayan rahotannin wasu sun bige da kwasar ganima. Fiye da mutane dubu ashirin da takwas ne suka mutu a Turkiya da Siriya, kamar yadda jami'ai suka ce wasu miliyoyi kuma sun bar gidajensu. Martin Griffith, shugaban agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya ce yana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai rubanya. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗi yau Lahadi cewa a cikin makonni biyu da suka gabata, mai yiwuwa ne rasha ta fuskanci asarar rayuka mafi yawa tun makon farko na mamayar ukraine kusan shekara guda da ta wuce binciken da ma'aikatar ta yi ya dogara ne kan bayanan ukraine da ke cewa matsakaicin adadin mutanen rasha da suka mutu a cikin kwanaki bakwai da suka gabata ya kasance 824 a kowace rana wanda ke nuni ya rubanya har sau hudu a rahoton yuni da yuli Masu shigar da ƙara a ƙasar Belgium sun tuhumi wani ɗan majalisar dokokin tarayyar Turai, Mark Tarabella, da laifin cin hanci da rashawa a wata badakalar kuɗi da ta girgiza majalisar tarayyar Turai, in ji jaridar Le ta Belgium. An tsare Tarbela, wani mai ra'ayin gurguzu ɗan ƙasar Belgium a ranar Juma'a. Lasuwa ta nakalto mai shigar da ƙara na gwamnatin tarayya yana faɗar haka a jiya Asabar. Ana tuhumarsa da laifin cin hanci da rashawa da halasta kuɗaɗen haram da kuma zama mamba a wata ƙungiyar masu aikata laifuka. To masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe litinin da karfe shirin na safe za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. kafin mai sallama sashen hausa na mika sakon ta'aziyya ga tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago da ma'aikatar man fetur ta ƙasa kuma isa tijjani bisa da tsohon mahaifiyarsa hajiya fatima tijjani a yau lahadi hajiya fatima ta rasu tana da shekaru casa'in da shida a duniya ta bar 'ya'ya da jikoki da 'yan uwa masu yawa ubangiji allah ya ji kanta ya gafarta mata idan kuma ta mu ta zo ya sa mu cika da imani yanzu a madadin madina dauda da ta taimaka shirin ya zo gare ku daga ofishin sashen hausa na abuja sai kuma baba yako make da ya haɗa shirin da ba da umarni sai injiniyan mu yau malama na shuwan daga nan birnin washington dc nisar fili hashin gumel nake cewa mu kasance lafiya salamu alaikum